Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a 13 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu ma'eri da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Baltimore inda a kwanakin baya ya kira wuri mai yawan kazanta da beraye da yawan datti da kwari. amurka ta ɗauki matakan tallafawa sojojin kasar ukraine da miliyoyin daloli kudade da fadar white house ta hana sake su kafin wannan lokacin kana 'yan ƙasar zimbabwe a jiya alhamis kuma suna kai ziyarar ban girma akan gawar tsohon shugaban ƙasar robert mugabe wanda aka shimfiɗe ta a filin wasa na birnin harare To kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji matsayin gwamnonin arewacin Najeriya kan shirin kafa rugagen tsugunar da makiyaya. mun duba mun gani mun ce mu mun gamsu to ko me yasa jam'iyyar adawar Nijar ta CDS Rahama ta dinke barakarta haka aka san CDS wadda ta rike kasar Nijar yau ga abin da muka zama dipte uku kaɗai garin cikin asambly za kuma a ji cewa kungiyar kabilar ibo ta ohanaeze inda ibo ta nuna rashin gamsuwarta kan matakin da najeriya ta ɗauka game da gallazawa 'yan najeriya da aka yi a afirka ta kudu sannan kamar kowace ranar juma'a hawa umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya ko bakiri shugaban amurka donald trump ya isa birnin baltimore da ke gabashin amurka mai yawan bakar fata wanda a kwanakin baya shugaban ya kira wurin da mai kazanta da beraye da yawan kwari da datti inda babu wani dan adam da ke sha'awar ya zauna a wurin trump ya je wurin ne a jiya alhamis domin ya jawabi a wani taron shugabannin jam'iyyar republican a majalisar tarayya kafin ya bar fadar white house trump ya yi watsi da tambayoyi da 'yan jarida suka mai cewa mai zai faɗa wa mazauna birnin bayan irin waɗannan kalaman da ya yi akan birnin sai dai kawai ya ce za mu samu maraice mai cike da nasarori. gabanin ziyarar da shugaban kasar ya kai a wurin wani gungun masu fafutuka sun shirya gudanar da zanga-zanga na kalubalantar wariyar launin fata da aƙidar fifita farar fata da kuma na yaƙi da girman kai da kuma sauyin yanayi wanda masu shirya zanga zangan suka faɗa wa jaridar da baltimore sun amurka ta ɗauki matakan tallafawa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kudaden da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin jami'ai a fadar white house sun tabbatar a jiya alabins cewa an sake miliyoyi da suka kai 250 daga asusun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da wani tallafi na karin dala miliyan 141 daga ma'aikatan harkokin wajen amurka jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashedi ga gwamnati ma'aikatun harkokin kasashen waje na amurka da na tsaro za su ci gaba da aikin ba da tallafi na kudade daga asusun sojoji da na tsaro ga ukraine a cewar wani babban jami'in gwamnati gwamnati ta tana taimakawa ukraine ne a kokarinta na kare kanta da kuma yin wasu sauye-sauye kana waɗannan kuɗin kuma za su taimaka ta yi waɗannan ayyukan da ke ɓangarenta a jiya alhamis china ta faɗaɗa matakan inganta alaƙar cinikayya da amurka ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya wanda suka daɗe suna rikicin cinikayya a wani matsayi na sharan fage na gudanar da gagaruman tattaunawar cinikayya mai magana da yawon ma'aikatar kasuwancin china gao feng ya ce china tana niyyar sayan kayan abinci kamar dama alade da waken soya daga amurka gawo ya ce china tana marhabi da matakan inganta alakar cinikayya da gwamnatin trump ke yi kuma akan haka ne china take kyautar zaton bangarorin biyu za su ci gaba da samar da yanayi da ya dace na yin wannan tattaunawar cinikayya tsakanin su ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yan rajin kare canjin yanayi suna shirin gudanar da zanga-zangar kawo tsaiko ga sufurin jiragen sama a yau juma'a a filin saukan jirage na hitro a birtaniya inda za su daga jirage marasa matuka a kusa da filin saukan jiragen saman mafi yawan zirga-zirgar jirage a turai 'yan sandan birtaniya sun kama mutane biyar a cikin kungiyar masu fafutukan kare muhallin wadda suke hitro a jiya alhamis a wani yunkuri na dakile wajen zanga-zangar da suke niyyar yi amma kuma kungiyar tana da ƙarin masu sarrafa jirage marasa matuka su saba'in a don haka za su ci gaba da abin da suka shirya a cikin lumana ba tare da tashin hankali ba kuma duk da abubuwan da suka faru a jiya sun ce suna da ƙarin matakai da su ya rage musu suke so su aiwatar. 'Yan ƙasar Zimbabwe a jiya Alhamis suna kai ziyarar ban girma ga gawar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe wanda aka shimfiɗe ta a filin wasa na birnin Harari. Kana aka sauke tutocin ƙasar da ya mallake ta tsawon shekaru 37. an kai gawar mugabe ne cikin jirgi mai saukar ungulu zuwa babban filin wasa na kasar domin jama'a su je su duba sai dai mutane da suka je filin wasan ba su fi rabin filin mai daukar mutane dubu arba'in da biyar ba an samu turmutsutsun jama'a a yayin da dubban mutane ke dokin duban gawar da ke cikin makaran gilashi rahotanni sun nuna cewa an kwashe akalla mutane biyar da suka suma a filin wasan a hali da ake ciki kuma wasu manyan jami'ai sun gana da iyalan mugabe a cikin gidansa na blue roof a wani yunkurin tattaunawa tsakanin gwamnati da iyalan marigayin kan inda za a bisa gawar da kuma ranar da za a yi bison daga ƙarshe shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan amurka elliot angel ya miƙa takardar gayyatar dole ga wakilin amurka na musamman a tattaunawar sasantawa a afghanistan zalmi khalizad ya bayyana a gaban kwamitin a ranar 19 ga wannan watan satumba domin ya bada bahasi shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar democrat ya fitar da wata sanarwa da ke caccakar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yana mai cewa shine da ke hana khalizad bayyana gaban kwamitin harkokin wajen yayin da ya yi watsi da gayyata da dama da aka bashi don ya bada bahasi a gaban kwamitin akan tattaunawar zaman lafiya da ake yi a afghanistan. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fannin rahotanninmu za mu fara da zangon ne a Kadunan arewacin Najeriya inda gwamnonin yankin suka amince da shirin kafa rugage a yankin. da kuma wasu matakai na tsaro da tattalin arziki da zamantakewa da dai sauransu. Isa Lawal Ikara gare ka. Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na inganta kiwo da makiyaya a sassan jihohin tarayyar Najeriya na ƙara samun karbuwa. domin kuwa kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta karbi wannan shiri kuma ma za a fara shimfiɗa shi a cikin jihohin da aka ce za a yi gwaji da su. da yake jawabi ga manema labaru a gidan gwamnatin jihar kaduna jim kaɗan bayan tashi daga taron ƙungiyar gwamnonin arewacin nigeria shugaban ƙungiyar kuma gwamnan jihar plateau simon lalon ya ce ƙungiyar ta tattauna maganar magance barace-barace to na farko mun ce wayannan program guda biyu wato national livestock transformation plan da kuma zancen ruga mun gamsu kuma mun ce duk gwamnoni da ba su samu shiga ba a cikin jihohin da aka riga an tsare za a fara su masu shigo cikin wannan tsarin na biyu kuma maganan almajirai mun naɗa kwamiti mun riga mun turo wani kwamiti da za su duba shi ma dai gwamna muhammad badar abubakar na jihar jigawa ya yi karin haske game da matsayar da gwamnonin arewacin nigeria suka samu a kan maganar tsarkake tsamun tsaro mun duba matsalar tsaro yanayin kiwo da yadda za a gyara shi ya zama an zamanantar da shi sai dai kuma da alamu har yanzu akwai sauran rina a kaba game da bukatar da wasu gwamnoni ke da ita na ganin sun samu iko akan jami'an tsaro domin kuwa gwamna abubakar sani bellan jihar naija ya ce idan gwamnonin na neman ganin an kawo musu dauki akan maganar tsaro fa sai sun yi dogon kamun kafa kafin su kai gagaci jami'an tsaro musamman kusan ce ba su karkashin gwamnoni mafi wani lokaci dole sai mun yi magana da shugabannin su abuja wanda su za su ba su umarni da za su je su afka ma yan ta'adda a matsayin gwamna ko ka gaya ma wasu bai je su sai samu umarni daga shugabannin su wanda daga nan ma zan ta abuja in shugaban 'yan sanda da sojoji mu nema alfarma domin sai alfarma tura mutane a dai dajin nan a kore mutanen ga saboda kowa ya koma gidajen shi. Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na taimakawa makiyaya da kiwo a faɗin wannan kasa dai ya gamu da ƙalubale tun farkon ambata shi. Abin da ya jawo wasu gwamnoni suka ce ba za su amsa ba har ma aka yi maganar ganin an dakatar da shirin. Amma dai gwamnonin arewacin Najeriya sun ce sun rungumi wannan shiri domin suna da ittifaki cewa zai taimaka wajen kawo ƙarshen dukkanin damuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida ɗan mutan Ikara daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda ganin illar darewar da ta yi jama'iyyar adawa ta CDS Rahama ta ce duk a gida a gina. Silabar ma gare ka. le deux groupes ont convenu de participer à tous les niveaux Kakakin jam'iyyar sai dai Sarahama Mutari Kadri kenan lokacin da yake karanto sanarwar haɗin gwiwar bangarorin da ke hamayyar shugabanci. Bayan shafe watanni ana tuntuɓar masu bakin faɗa a ji a wannan jam'iyya da ta tsinci kanta cikin halin wargajewa. Alhaji Abdu shine ke shugabancin ɗayan ɓangaren da suka amincewa wannan sabuwar tafiya. haka aka san sai dai wadda ta riƙe Nijar yau ga abin da muka zama. Dipte mu uku kaɗai garin cikin assembly. Gwamma mu gamu mu haɗa kan wuri guda. Ina makomar matakan da kuka ɗauka a can baya an kori wani an dakatar da wani an maka wani a kotu. Mu muka ce wanda ke ɗan fartin ga namu yau babu zancen kora kowa ya komo rahama. Shi ma jagoran bangare na biyu na wannan jam'iyya Abubakar Madugu ya amince da wannan mataki sai dai ya gargaɗi abokan tafiya akan batun mutunta ka'idodin jam'iyya don cimma gurin da aka sa gaba in ji shi kundi na farti ya kamata a diba shi duk kurakuran da akwai ciki a diba su a gyara don saboda mu tai kwangare wannan lahiya mu kare shi lahiya bangaren ka ya amince da dukkan shawarwarin da aka tsayar babu zancen bangare 'ya'yan jam'iyyar ta sai dai rahama waɗanda suka halarci wannan biki na ɗinke baraka na ganin abin a matsayin wani ci gaban demokradiyya sunana nasir addu suleiman dukan murkun ganin mu da karkara an ka turo mu sun ba mu manda a zo duk abin da kamata na ci gaban farti ayi. yi ni salisu abubakar ka ce mini kan mage ya waye yanzu insha Allah ta'ala kibla guda za mu diba sai dai rahama ta ɗora shugabanta muhammad usman akan kujerar shugabancin ƙasa a zaben 1992 kafin abdulabo ya karɓe ragamar jam'iyyar a Sokoto. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda a ci gaba da cece kucen da ake yi kan gallazawa 'yan Najeriya Afirka ta kudu. Kungiyar kabilar Ibo a Najeriya ta Ohanaze Indibo ta ce ita fa bata gamsu da matakan da gwamnatin Najeriya ke daukawa kan batun ba. daga bisani kakakin kungiyar ya gaya wakilin muryar amurka alfonso ikuregwe cewa the efforts of the federal government is unsatisfactory. Kakakin kungiyar barista uce a cewa baga kenan na cewa ba mu gamsu da kokarin gwamnatin tarayya ba. Ta ya za ka bawa wanda ya dawo sanadiyar rikicin Afirka ta kudu naira dubu goma. Ya mutum zai wahala ya je Afirka ta kudu ya kafa masana'antu da dama ya dabe da komai saboda hare-haren da ake kai musu a ƙasar ka bashi naira dubu goma. kuma bata ɗauki mataki ba sanda aka samu kiraye-kiraye daga 'yan Najeriya da dama. Alhali tun barkewar rikice-rikicin ne sauran ƙasashe da lamarin ya shafa suka fara ɗaukar matakin mayar da mutanen su gida. Kusan haka ne wani malamin jami'a Dr. Celestin Wose ya bayyana. No, no, government has not been prompt. Ya ce samsam gwamnati bata ɗauki mataki da wuri ba. Da ta ɗauki mataki da wuri, da an magance wannan batun. Yayin da kuma Mr. Okere ci kirana cewa beyond the diplomatic statements and talks. Ya ce bayan furce-furcen diplomasiya da tura manzo na musamman da kuma tura jiragen dawa da 'yan Najeriya gida da aka yi. Ina sa ran cewa gwamnati za ta ɗauki wasu matakai kamar kulle ko kuma kwace kamfanonin asalin Afirka ta kudu da ke Najeriya. Daga bisani na tuntuɓi kakakin fadar gwamnati Malam Garba Shehu ta wayar salula sai ya maido da sako mai cewa yi haƙuri banda halin yin magana yanzu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To a gaida Alfonsus, a shirinmu na hantsi za a ji cewa. Rahotanni sun nuna cewa farashin kayan abinci ya yi tashin gauran zabi a Najeriya sakamakon rufe iyakoki da aka yi. a rufe iyakokin ne domin hana fasa fasakauri musamman na shinkafa da kuma zammar farfado da tattalin arziki da inganta tsaro a Najeriya. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan rahoton da ma batun sasanta rikicin kamaru da kuma hira da wani babban jami'in kungiyar kwadago a Najeriya. Yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki sunana Hauwa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna da likita akan yanayin da mace ko namiji ke fuskanta na jinkirin haihuwa ko rashin samun ciki baki daya wato infertility a turanci. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan ba da agaji na haihuwa da ya hada da duk wata hanya da ake bi wajen tattara kwayoyin haihuwa ta hanyar yin dashe ko kuma wata hanya da zai taimaka wajen zaunar da ciki wato assisted reproduction a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita Darakta a matakin kwarewar aiki Dr. Sarayya Awal Sulaiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Likita a satin da ya gabata mun tattauna akan jinkirin samun ciki ko kuma rashin samun cikin ma baki daya. A wannan satin kuma za mu tattauna akan taimakon da likitoci suke bayarwa wajen samun ciki wato assisted reproduction a turanci ko za ki mana ƙarin bayani akan irin wannan shi taimakon ko kuma agaji? Assisted reproduction watan agaji wajen samun ciki ana yi ne ma magidanta wanda suke neman haihuwa da basu samu ba. To kuma shi wannan ana yin shi ta hanyoyi daban-daban ne. Akwai wanda ake yi wanda kawai in aka samu aka duba aka ga cewa matsalan daga gefen namiji ne za a iya ɗaukan ƙwayoyin haihuwa namiji a sanya a cikin mahaifa mahaifan na mace ba tare da sun sadu ba ya taimaka wajen delivering more sperm ya shiga jikin na mace din wannan ana ce mishi intrauterine insemination IUI haka muke ce mishi to akwai wani kuma wanda IVF da ake ce mishi yanzu wanda kwan mace ne za a ɗauka a ɗauki ƙwayoyin haihuwa namiji a haɗa da ƙwan na mace a cikin kwalaba a cikin lab special lab ne ba irin wannan labin da ake zuwa yi gwaje-gwaje ba a sa su a haɗa su wuri ɗaya a jira kwana ɗaya kwana biyu zuwa kwana uku in suka kyankyasa sai a ɗauki wannan kyankyasa ɗin a sa a cikin mahaifan na a dasa shi cikin mahaifan na mace shine ake cewa IVF daga nan sai cikin ya ci gaba kamar ba tare da sun sadu ba sannan banda na wanda ake yin shi wanda ake yin shi ma kafin a ce an ci gaba an je IUI ko IVF shine ovulation induction shi ma it's a type of assisted reproductive technique shi ba da magani ne ake ka samu cewa matan tana da matsalan producing kwai in ita jikinta dama yana da matsalan producing kwai wato ana ce musu masu PCOS polycystic ovarian syndrome su suna da wannan matsalan so in aka ba su magani kamar clomiphene citrate ko letrozole wanda su muke amfani da su kenan aka ba su na haɗewa suka sha zaki ga su yi producing kwai wanda suka sadu da su za su iya ɗaukan ciki wa'annan su ne wanda muke amfani da su. To likita a cikin hanyoyin nan da kika faɗa wanne ne aka fi? Wanda aka fi domin yanzu za mu yi magana muna Najeriya wanda aka fi ganin yanayin mu na yau rashin kuɗi da sauransu idan har matsalan kawai rashin samun kwai ne a cikin na macen gaskiya mun fi bada clomiphene ɗin citrate ko letrozole din ma matan ko allurai akwai allurai su ma da muke bada don ta samu ta jikinta ya yi producin wayannan kwai din sai ta samu ta sadu da mai gidanta ta haihu kun ga wannan ba kashe kuɗi sosai bai kai na IUI da IVF ba IUI shi banda wannan na bada kwayoyi na haɗewa din da za ta sadu da mijinta shine wanda ya fi samun ɗaukaka in dai har matsalan na gefen mace ne kawai amma inda ka samu matsalan gefen namiji to fa dole sai an je an yi IUI din nan ko kuma IVF so kin gani zai bambanta ba za a iya cewa ga wanda aka fi amfani da shi ba sai dai in an samu an san menene matsalan in gefen na mace ne in gefen namiji shine za a iya cewa wanda ya fi yawa to in dai matsalan gefen namiji ne to IUI da IVF su muke wato da shi amma in dai matsalan ta gefen mace ne most of the times daga an bada wannan clomid din ko kuma a yi mata IVF. To likita idan an ba da taimako ta hanyar aiki ko da shi ko kuma wasu hanyoyi da ake bi kamar yadda kika yi bayani shin akwai buƙatar yin hakan a duk lokacin da ma'auratan ke buƙatar haihuwa? Ba lalle ba ne sai an ƙara yi mata wannan da shi ko kuma ta yi amfani da magungunan duk mun ga wasu patients da suka zo aka yi musu IVF in amma cikin su na gaba da kansu suka ɗauka ba tare da sun sha wani magani ko wani abu ba so ba lalle bane sai ta ci gaba amma in dai har matsala misali tubes ɗinta ne wato hanyar da kwayoyin haihuwa suke wuce nata na macen su ne suka toshe lalle ya zama na dole sai ta kara dawowa nan gaba in za ta yi ciki in tana so ta haihu sai ta kara dawowa an ƙara yi mata wannan ivf ɗin domin in muka je yin ivf ɗin ma magungunan da muke basu ƙwayayen da suke producing yana da yawa shi yasa ake basu magunguna eh, da allurai nan za a ebi kamar guda goma goma sha wasu suke producing to za mu ibi duka wa'annan ƙwayayen mu haɗa su da kwayoyin haihuwa namiji din sai in suka kyankyasa sai mu zaɓi masu kyau ɗin wanda mun san da yadda Allah za su iya samun yaro da shi sai a ajiye su idan aka sa misali an ɗauki guda goma wanda suka kyankyasa kamar guda bakwai ita a lokacin nan za a iya sa mata guda biyu biyar ɗinnan nan za a ajiye su a cikin freezer ya zauna kenan za ta iya amfani da shi shekara da shekaru nan da shekara goma zuwa sama za ta iya amfani da shi to kun ga in aka yi amfani da biyu ta haihu misali nan da shekara uku tana so ta kara wani haihuwa za ta dawo kawai abin da za a yi za a fitar da su daga cikin firiji ne a sa su a cikin mahaifanta bayan an gama duba su an yi komai da komai wannan ne shine za ta dole sai ta dawo an karasa mata amma in dai har hanyar wucewan kwayoyin haihuwa suna da lafiya mijinta bai da wani matsala to Um, ba lalle bane sai ta kara dawowa an yi da shi din ba. Shin akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa idan aka ba da agaji wajen haihuwa? Akwai su. Su clomiphene citrate misali shi yana iya sa mata su samu abin da muke kira ovarian cyst za su iya su inda kwai inda ake producing kwai a jikin mace zai iya daukan ruwa sis na wani lokaci zai iya sakewa da kanshi wani lokaci kuma sai har ta zo ayi yi mata aiki kafin a cire na kuma wanda ake suke zo ake musu dashe wato na ivf alluran nan da ake basu yana iya sa inda suke producing kwai din shi ma ya ɗauki ruwa sosai ko kwai din a yi producing ɗinsu da yawa sannan hormone ɗinsu shi ma ya yawa a jiki domin wannan alluran hormone ne shi yawan hormone ɗin a jiki zai iya sa cikin mace ya kumbura zai iya sa cikin mace ya ɗauki ruwa zai iya sa idan ta yi ciki ɗin nan a lokacin nan da wannan high levels na hormone a jikinta za ta iya samun matsalar numfashi domin ruwa zai iya shiga har zai iya shiga gidan huhu ya ringa bata matsala wajen numfashi jikinta zai ɗauki ruwa gaba ɗaya sannan kodanta zai iya zama affected in ya kai severe domin muna grading din shi ne zai iya zama na mild zai iya zama moderate zai iya zama severe zai iya zama critical wanda har sai an yi admitting ta ma a ICU ya bambanta gaskiya so shi yasa in ana na da shi din nan alluran da muke bada sai mun duba akwai eh, parameters da muke duba a jiki na mace kafin mu ce mun bada allura kaza mun ba da allura kaza domin mu yi avoiding wannan shi OHSS da ake faɗa eh amma mainly dama OHSS in ne shine ovarian hyperstimulation syndrome shine ne bayanin shi likita yaya mace ki ya kamata ta kula da kanta idan aka yi mata misali da shi ko kuma aka bata wani agaji na samun ciki ko haihuwa kulan dai ba zai zama na anything special ba sai dai kawai dai da ke tasan shekarun da ta ba wa ta san wahalhalun da suka sha kafin cikin na ya samu to akwai wannan mentally ta kanta za ta dinga cewa a'a ba za ta yi aiki kaza ba ko ba za ta yi abu kaza ba amma abin da muke so dai ta samu hutu yadda ya kamata sannan in ita mai irin matsalan wanda hormone ne yake da ya yi mata karanci a jiki dole za ta dinga amfani da homon din nan ko na sanyawa ta gabanta ko na allura ko na shan kwayoyi har karshen cikin nan sannan kuma akwai wanda kuma za ta um, rashin daukan abubuwa masu nauyi samun hutu yadda ya kamata cin abinci yadda ya kamata sha shan ruwa yadda ya kamata don hydration is very important wajen ciki sannan idan misali ta ɗauki na juna biyu dole awu ɗinta zai zama akai akai akan wanda in baby ɗaya ne misali aka samu daga dashen so shi kanshi wannan ɗaukan yan biyu ko yan uku daga yin dashe ɗin nan shi kanshi shi matsala ne domin ɗaukan yan biyu yan uku yan hudu ɗin nan ba ƙaramin discomfort yake kawo matan ba so shi kan shi kulawan macen a wannan lokacin is very important misali idan da shi aka yi mata aka samu kamar yadda kika yi bayani a baya an sa an ɗauki ƙwayaye kamar goma sannan sai aka ɗauki biyu daga cikin waɗanda suka yi kyau aka sa mata akwai yiwuwar cewa duka biyun ta ɗauki cikin su wata tara ta haife su ko kuma ɗaya zai iya ko lalacewa ko wani abu makamancin haka eh zai iya yiwuwa na farko za ta iya ɗaukan cikin har lokacin da ya kamata ta haihu ta haihu lafiya lau na biyu za ta iya samun matsalan wannan da muke ce mishi preeclampsia shi ma is one of the matsalolin da ake samuwa na dashe din nan kenan hawan jini a ciki shine ake cewa preeclampsia gaskiya yawancin mutanen da su aka yi wa dashe suna samun wannan matsalan ko da ba su da hawan jini a da process din nan na allurai da sauransu yana iya ba su wannan matsalan na uku kuma shine za su iya samun ciwon da ake kira um, diabetes in pregnancy wato kam shi cikin shine ya ja musu um, ciwon suga don irin irin alluran da ake ba su da sauransu so duk wa'innan muna lura da su wajen preparing wayannan patients in ma da shi ba wai kawai haka nan ake ba su allurai haka nan ake ba su magunguna su yi ta sha ba zai iya yiwuwa za ta iya haihu kwayaye biyu da aka sa din za su iya kyankyasa ta haifi yan biyu din karshen wata takwas zuwa tara na biyu zai iya yiwa ɗaya a cikinsu zai iya lalacewa sai dai ta samu haifan mata guda ɗaya don wasu za su iya ɗayan ya lalace tun ma wata ciki bai kai wata shida ba misali wannan ɗayan za a iya ciro shi ta hanyar um, cesarean section za a yi mata tiyata kenan a ciro wannan don kar wanda ya mutu a cikin ta ɗin ya lalata wannan sannan akwai matsalan kuma zubewan wannan cikin domin shi kan shi da shi a cikin matsalolin shi shine zubewan ciki kuma mace ta zo domin ciki ba iya zama jikinta kuma ta zo ta ce ai mata dashe an yi dashen kuma amma shi ma cikin illolin dashe shine zubewan ciki Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gai sheki yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amman fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Baltimore da ke gabashin Amurka mai yawan bakar fata. wanda a kwanakin baya ya kira wurin da mai kazanta da biraye da yawan kwari da datti inda ya ce babu wani dan adam da ke sha'awar zama a wurin trump da ya je wurin ne a jiya alhamis domin ya yi jawabi a wurin taron shugabannin 'yan jam'iyyar republican a majalisar tarayya amurka ta ɗauki matakin tallafawa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kudade da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin 'yan rajin kare canjin yanayi sun shirya wani gudanar da zanga-zanga na kawo tsaiko a birtaniya to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na lokacin kafin mu yi sallama bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan gidan baba abbas a kumasi ta rasuwar uwar ɗakin su na aisha mahaifiyar alhaji algana wadda za a yi jana'izarta a yau dinnan a masallacin juma'a na kumasi a ghana Allah kanta da rahama yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi babu makeri da ya karanta labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin da Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. VOA